mutuwar hawa ko rasuwar hawa liman ya ainihin ratsa zukatanmu sosai kuma ya girgiza mu ya ba mu tsoro da dai sauransu don yarinya ce karama mai shekara 24 wacce take da ƙwazo sosai wajen yin aikinta na unguwan zoma wajen taimakawa mutane don ta ga cewa mata da yara sun samu magunguna a asibiti da, sauransu so wannan abu ne da ya firgita mu sosai eh, hakanan kuma muna mika jajenmu da ta'aziyarmu ga ainihin iyayenta da 'yan uwanta da abokan arziki kuma muna ƙara mika jajenmu ga ainihin ma'aikatanmu na ƙungiyar red cross na icrc eh, duka ma'aikatanmu a najeriya da kuma ƙasashen waje Eh, don ganin cewa eh, mun yi tawakkali da wannan rasuwa da muka samu na hawa sai mu yi addu'an Allah ya ji kanta Allah kuma ya sa ta huta. To yanzu wani hali kuke ciki a wannan kungiya dangane da wannan kisa? Kamar yadda na faɗa wannan rasuwa ta gigita mu sosai. Saboda haka gobe gaba ɗaya ofisoshinmu a Najeriya ofisoshinmu da ke arewa maso gabas da Abuja da har ma inda ke kudu. Eh, za su kasance a kulle haka kuma alhamis da juma'a za mu ci gaba da zama makoki ba za mu yi ayyukanmu a waje yadda muka saba ba sai dai a cikin ofisoshi so uh, ofisoshinmu za su zama kusan kamar a kulle ne na eh, wa'annan kwanaki guda uku don mu yi zaman makokin rasuwan wa'annan 'yan mata guda biyu da allah ya kawo ƙarshen rayuwarsu To ko wannan kisa zai shafi ayyukanku a Najeriya? Eh, ayyukanmu za mu rika yi muna sara muna duban bakin gatari kamar yadda bahaushe ya ce domin kuma ba amfanin mu tura ma'aikatanmu inda za su je ba za su dawo ba saboda haka ba wani abu ne da za mu ce mun dakatar da ayyukanmu ba amma dai eh, za mu ci gaba da ayyukanmu sai dai kuma za mu rika sara muna duban bakin gatari me za ka ce kan sauran waɗanda suka rage a hannun wannan kungiya to fatar mu ga sauran waɗanda suka rage a hannun waɗannan mutane musamman uh, alice loksha da kuma italiya sharibu shi ne muna fatan uh, su ma a yi sako su ba tare da uh, ah, bata lokaci ba ba tare da kuma cutarwa ba wannan shi ne roƙonmu wannan shi ne fatanmu eh, muna fatan a nuna tausayi a nuna jinƙai a samu a sako nan 'yan mata da ake rike da su